yara kananan nan ina za a kai su kuma na mota za a su banda duka banda duka rana shirya iso wajen taro kuma wajen bude tafsiri na bana kuma yadda jama'a ke gani Allah maimaita mana Allah kara shi lafiya ga jafa na tabbata Yeah, I mean. Qur'ani wanda maulama ya saba yi a masallacinsa na tudun wada wanda kuma insha Allah nan da ba da jima'a shi zai fara gabatar da tafsiri ana addu'a Allah ya kara shi lafiya Allah ya ubangiji ja faransa sa bai wannan taro lafiya gama lafiya Allah ya sada mu da alkhairi wanda ke cikin watan Ramadan gaba ɗayan sa kuma sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam

zai shiga to